miliyan goma ɗan ladi za a samu matsala ni kuma ina so ka je aljanna ba zan baka ba ya la miliyan goma Allah ce ɗan ladi fa abin da yasa baka neman mata yanzu baka da dala miliyan goma ko tsiri miliyan goma ka samu wani professional mazinaci za a aure yanzu talauci ne ya murɗe ka yasa ka haƙura ya la tsiri miliyan goma Allah ce kaga Da ka da tawali'u ba girman kai kowa assalamu alaikum kana cafke dala miliyan goma za ka zama mutaka birin jabba ko gaisawa da mutane ba za ka dinga yi ba ya Allah dala miliyan goma Allah ya ce a'a akwai matsala in ka samu cikakken iska za a yi wani kwallon shege za a yi a wurin ba zan baka ba aljanna da ke so ka je kuma sai ka je aljanna ya Allah dala miliyan ba zan baka ba talauci burkushe shi shaƙe shi danne shi talauci sai danne ka sai ya murkushe in ka jijjiga ka jijjiga ka buga ka buga abin ya gagara to sai ka rungumi kadara sai mu gagara dagaggen wando gage mu ga ashiwa ke kana assalamu alaikum wato shi Allah duk abin da yake akwai hikima a ciki a waccan ayar da Allah ya karanta mana a suratul ra'd Allah ya ce Allahu ya alamu Hami da kullu unsa Allah ya san abin da kowace mace take dauke da shi a cikinta idan mace ta yi ciki Allah ya ce ya san menene a cikin tana yi yawa ce ai likita ma ya sani in an je za a yi sikanin zai gane da ɗaya ne ko biyu namiji ne ko mace Allah ya ƙara wa likita ilimi ba shakka likita ka yi to amma dai har yanzu ba ka sani ba na ji ka gano ɗa ɗaya ne kuma ka gano namiji ne to yi mana ƙarin bayani malami ne ko jahili ne yi mana ƙarin bayani likita mai kuɗi ne ko talaka ne shugaban ƙasa ne ko gwamna ko ciyaman da lokal gamma ana ramma ne ko ɗan amore yi mana bayani ɗan kasuwa ne ko kafinta makanike ne ko dan banga likita ya san wannan likita ga ya mana shekara nawa zai a duniya da kwana nawa lada likita ga ya mana ina zai mutu likita yi mana karin bayani da Allah eh, shinkafa kwara nawa zai cinye kamin ya bar duniya masara kwara nawa zai cinye likita ya san wannan Allah ba Allahu ya alamu mata Hamil hamilu kullu wafa Allah ya ce wa mata taghidul arham wa mata tazdad Allah shi kadai ya san abinda mahaifa ke tauyewa kuma ya san abinda mahaifa ke karawa menene tauyewa ko karawa na mahaifa malamai su yi magana guda biyu a nan magana ta farko suka ce mata sun kasu kashi kashi na farko akwai mata waɗanda idan suna da ciki ba sa haila waɗannan su suka fi yawa mafi yawan mata in suna da ciki ba sa mai ba sa haila amma akwai mata waɗanda suna da ciki kuma suna yin haila kuma cikin yana nan babu abin da ya same shi shi yasa malamai suka ce a wajen saki ka sake matarka tana jinin haila wanda sakin bid'a ne baya halatta ka sake matarka tana mai tana jinin haila duk yadda ta baka haushi dole kai hakuri tana haila sai haila ta ɗauke kuma ta yi wanka ta samu tsarki kamin kai kwanciyar aure da ita sannan ka sake ta ka kuskure ka kwanciyar aure da ita kuma to kenan. in gace to zan sake ta to yanzu kuma Allah bai yarda ba sai yaushe sai ka zauna kai ta jira har sai ta sake yin sabuwar haila in tana haila kuma haramun ne ka sake ta ka jira sai haila ta kare bayan ta kare ta samu tsarki sai ta yi wanka kamin ka kwanciyar aure da ita to nan ne aka baka chance kana iya sakin ma'ana matar da ke haila ba a sake ta sakin bid'a sai malamai suka ce amma akwai exception to the rule wannan dokar tana da exception idan matar tana yin haila ne tana da ciki tana da ciki amma tana yin mai haila to ita wannan in an sake ta tana haila ba a yi sakin bid'a ba saboda cikin da take da shi shi ya kora bid'ancin sake ta tana haya ba sai da ba ko kun gane karatu to kenan dai mun fahimci yanzu mata sun kasu kashi biyu akwai matar da in tana ciki ba ta ba haila akwai matar da ko da tana da ciki ta yi haila to matar da in tana ciki ba ta haila ɗan da za ta haifa ya fi girma ya fi nauyi in an ɗora shi a sikeli fiye da jaririn da mace ta haihuwa shi a sanda take da cikin shi ta yin jirin haila suka ce to shi wannan da ya zo da nauyi cikakke saboda uwarsa ba ta haila sanda take da ciki wannan shi ne wa mata zita wancan da ya zo da karancin nauyi da karancin girma saboda uwarsa sanda take da cikin shi tana yin haila wannan shi ne mata gizul arham ne wa mata gizul arham wa mata zita magana ta biyu da malamai suka yi suka ce wani lokaci akan haifi yaro bai kai wata tara a ciki ba yaro bai kai wata tara a ciki ba sai wasa ta haife shi to duk yaron da aka haifa bai kai wata tara ba wannan shine matan gigol arham yaro da aka haifa bayan cikin ya wuce wata tara ya kai wata goma ko sha ɗaya Tunan mahaifa ta ƙara wani abu ya zama wa ma tazdad ba zai ba ko an gane wannan me ake nufi da a haifi yaro bai kai wata tara ba ana iya haifuwar yaro yana da wata shida a ciki idan mace tana da ciki tana iya haihuwa wata shida shi yasa an kai sabuwar amarya ta tare watan ta shida a gidanka sai ta haihu ɗanka ne ɗan waye watan ta nawa a gidan shida ɗanka ne wata shida ba kwana ɗaya ɗanka ne wata shida ba kwana biyu ɗanka ne wata shida ba kwana uku ɗanka ne wata shida ba kwana hudu kana iya zuwa kotu a sallami, yaron ba ɗanka ba ne an gane karatu idan ta haihu bayan wata shida sai ka ce baka yadda ɗanka ba ne to sai dai ku je kotu a yi li'ani li'ani shi kadai za a iya yi ka kora ɗan daga gare ka domin mace na iya haihuwa ciki yana da wata nawa yana da wata shida na'am mace na iya haihuwa ciki yana da wata bakwai sai a ce bakwai ne ko ɗan bakwai ko wata takwas a mace bata cika haihuwar ciki ya zo da rai ɗan ya zo da rai wata takwas ba mafi yawa mace in ta haifi ɗa cikin wata takwas yaron bai cika zuwa da rai ba me yasa zan gaya muku idan ya kai wata tara dama shi ne normal sanda aka san mata suna haihuwa me yasa yawanci jariri yake zuwa ba da rai ba in an haifo shi wata takwas malamai suka ce daga lokacin da ciki ya kai wata bakwai to jaririn zai fara kokarin ya fasa mahaifa ya fito to zai fara dauki ba da mahaifa ya rinka kai wa mahaifa naushi yana kai kafa yana kai boxing yana yana shura kafa yana so ya fasa ya fito idan ya buga ya buga wata guda ya gagara to sai rugumi kaddara to wannan gwagwarmayar da ya yi za ta sa ya rashin lafiya ya jinya wannan rashin lafiyar ita ce zai yi a wata na takwas saboda ka yanzu a haifo shi yana wata takwas bai da ƙarfi saboda ya yi wata guda yana gwagwarmaya da yake wata bakwai to yana cikin jinya shi yasa da wahala ya mai a haifo shi da rai idan ya gama jinya a wata na takwas wata na tara ya sake rigenin lafiya ya rigenin karfinsa daga nan kuma sai ci gaba da ɗauki ba daɗi da mahaifa in Allah ya bashi sa'a in ya daushe ta push sai fasa sai fito to duk wanda aka haifa kamin ya kai wata tara to mahaifa ta tauye wasu kwanaki ya zama wa mata gizul arham wanda kuma ya haura wata tara ya zama wa mata zdad har zuwa wani lokaci Allah shi ya sani ciki na yin shekara daya cik yana yin shekara biyu yana yin shekara uku kai ciki yana yin shekara hudu kamin a haife shi ibnu sirin yana darasi a masallaci ɗalibai sun kewaye shi sai ga wani mutum makwabcinsa ne ya shigo masallaci yana shigowa ya ce ana gafarta malam ka taimaka kai min addu'a yana cikin jarabawa ibnu sirin ya ce me faru ya ce matata tana da ciki yau shekara hudu ba ta haihu ba addu'a ta haihu to malamin sunna in ka zo ka ce masa addu'a zai maka amma ka biye maka kai ma sai ya karfafa ba ka rinka yi ya gwada maka in kai kai ma Allah zai karba sabanin malamin bidiya shi malamin bidiya ba zai gwada maka kai addu'a ba fa kai dai kawo kudi shi ya maka shi shine director protocol na Allah duk wani fayil na addu'a dole biyo ta ofishin zai burkushe wani abu kamin ya wuce wajen Allah ka ji barawo Allah ka gafarta mana yana fada ibn sirin sai ibn sirin ya ce masa to kai waya ya gaya maka in kai addu'ar Allah ba zai karba ba kaji malamin sunna ya ce Allah gafarta malam ina iyalai na suna yi amma a taimaka mun da addu'a ibn sirin ya ce to duba daga hannu mai addu'a albarkacin addu'ar wani cikin mu nan Allah zai karba sai aka daga hannu sai fara addu'a yana Allahumma hazihil mar'a in gane fi baɗin hare ya Allah wannan matar idan iska ne a cikinta Allah ka da iska idan jinjira mace ce a cikin ya Allah ka fiddo da ita kamin ta fito kuma ka maida ita namiji a haiho yaro namiji domin kana shafi abin da ka ga dama ka tabbatar da abin da ka ga dama dan lauhul mahfuzin taka ce ba ta wani bace ibn sirin yana addu'a mutane suna cewa amin kamin a sauke hannu sai ga ya aiko daga gidan wannan mutumin ana kiran shi ya shiga da gudu sai ga shi ya fito da jariri sabon haihuwa a cikin jini har Allah ya karbi addu'a matar ta haihu shekara hudu ta haihuwa ya shigo da murna ya mika ibn sirin ya ce ana gafarta malam gashi a masa addu'a da ibn sirin ya karbe shi jariri sai dan yi murmushi sai a ga jaririn har ya da haƙura gaba ɗaya a ciki da za a bi ko ta kafar kaza sai ya fara gurgura kenan wannan jariri shekara sanawa a ciki shekara hudu sannan aka haife shi shi yasa imamu malik da aka ce masa aisha radiyallahu anha ta ce ciki jariri baya wuce shekara biyu a ciki sai ce aisha ta bada labarin abin da ta gani a zamanin ta a zamanin ta bar taba gani wanda ya wuce shekara biyu ba amma mu a zamanin mu mun ga waɗanda suke wuce shekara biyu yace ga makwabci na matarsa in ta ɗau ciki sai ta yi shekara hudu take haihuwa ta haifi 'ya'ya uku a shekara goma sha biyu to wanda ya wuce ya zama mai wa matas da fasara ta uku da malamai suke wa ayar shine mata gizul arham jaririn da aka haifo da tawayar gaba ko yatsun kafarsa hudu maimakon biyar ko yatsun hannunsa uku maimakon biyar ko na abu mai kama da haka wannan sai a ce mata gizul arham wa matas dad Shida, a haifi jariri da cindo maimakon yatsu hudu ya zama yana da yatsu guda nawa shida to nan sai a ce wa mata zata to kowanne ma dai a ciki Allah ya ce wa kullu shay'in indahu bi gida. duk abin da ka gani sai da Allah ya kaddara shi kafin ya faru in Allah ya kaddara ba zai faru ba in Allah bai kaddara ba kenan wannan abin da yake nuna mana ayar ita ma ta tabbatar da kaddara abin da nake so na nuna mana shine waɗannan rukunai na imani guda shida da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mala'ika jibril a cikin wancan hadisi to alqur'ani mai girma ya zo da su Allah ta'ala ya samu mu dace na'am abu na farko shine imani da Allah me ake nufi da imani da Allah wannan shine abin da malaman bid'a suka yi su bar mutane su gane domin suka gane menene imani da Allah jama'a suka gane waye Allah to zancen kuma ka zo ka dabbare su ba zai yi ba zancen ka ba su tsoro ba zai yiwu ba ah na san Allah ke rayawa Allah ke kashewa zaka zo kana mun muzurai ka tofa mun yawo zan mutu zai yiwu zaka zo da wani dogon carbi kamar hanjin akuya kana muzurai kana to dan ladi tunda dai ka ja da mu to billahi lazi zaka gani wa ne sai na share ilimin ka ko in sace karatun ka yanzu akwai wani malamin bid'a da zai zo min barazana ya ce kabiru gobe tun da baka jin magana na san maganin ka wannan qur'ani da kake takama da shi zan sace aya ɗaya ba za ta iya zuwa ba sai in falle shi da bari ba in ce in ka fasa Allah ya tsine maka albarka amin ya zara rama ko da zai ma barazana zai kwashe ma lawa kai malamin bid'a ma ya daina mutane kai wani tintirin dan duniya ka zo kana mazuna in ji tak zai kwashe ilimin ka gaba da in in ka kwashe sai ka kai na za ka zo ka mambara za ka ce za ka gani wai makaho ya ba wani haushi wa mutumin zai makaho barazana ya ce da mu ka ja to za ka gani makaho ya ce alhamdulillah ya ni dama abinda nake nema kenan mai makaho yake ma? to wai za barbara za aka ce zai gare shi alhamdulillah bukata ta biya baka zama mai imani da Allah ba abu na farko sai ka da cewa lallai akwai Allah akwai wanda aqida su ba su yadda akwai Allah ba yan aqidar nature su ba su ma yadda da Allah ba shi yasa amerika wata makaranta wani malami yana so ya matar da yara ya koya musu ba Allah wai yana karantar da suna abu da ake cewa five sensory organs yara e, ana gane abu akwai shi ko babu shi ta hanyoyi guda biyar hanya ta farko ya zama za ka gan shi da idanka to ya zama akwai shi in ba za ka gan shi ba ka ji motsinsa da kunne ko karasa. in ba wannan to ka iya sunsuna shi da hancinka in ba wannan ya zama za ka iya lasa shi da hancinka ka ji ɗanɗanonsa in wannan ba zai bai zama za ka yi filin ne shi kamar da iska take hurawa kana jin ta a jikin ka ana ganin Allah yara suka ce a ana sunsuna shi a ana lasawa a ana jin motsinsa a ana kaza a ya ce to ba Allah ka ji mugu zai batar da yayan mutane ashe akwai wani yaro dan ahlus sunna ya shawo qur'ani da sunna tun daga nonon uwar shi ya ce akwai mai tambaya yaro ya daga hannu ce me tambayar ka ya ce a ina so abin dama in fito daga waje domin na bayani sosai malam ya ce no problem you can come forward yanzu yaro yanzu ya tsaya gaban allo ya ce sa i want to make a demonstration ya ce no problem ya kalli yara ya ce yara eh kuna ganin malam suka ce muna ganin shi to malam yana kuna ganin suit da malam ya sa suka ce eh, to malam ya sa suit kuna ganin takalman da malam ya sa aka ce eh, muna gani to malam ya sa takalmi malami sai girgiza kai yake yana wonderful wonderful great great kuna ganin kwalashe da malam ya saka yara suka ce eh, to malam ya sa kwalashe kuna ganin necktie da malam ya saka kwarai malami sai girgiza kai yake yaro ya gane karatu ya ce to yara kuna ganin hankalin malam yara suka ce ba ma ganin hankalin malam za ku iya lasa hankalin malam da harshe suka ce a za ku iya sunsuna ku ji sa ko warinsa aka ce a za ku saurara da kunne ku ji motsin hankalinsa aka ce a ya ce kuna jin hankalin malam yana taba ku aka ce a ce to malam bai da hankali malam ya kalli yaro ya ce what yaro ce to nuna mana hankalin ka can sai malami ya fusata ya ce kai saurara yaro ba na son renin wayo da rashin kunya ko kana ganin hankali na ko baka ganin hankali na hankali na yana nan daram ina da shi yaro ya kalle shi ce to kai malam gafarta malam ko kana ganin Allah ko ba ganin Allah Allah yana nan daram duk abin da ya shuka yaro ya rushe shi a lokaci ya to imani da Allah dole ka yadda cewa akwai Allah dole ka yadda da wannan sannan imani da Allah dole ka yadda ayyukan da Allah yake shi ke yin ayyuka wa saukar da ruwan sama Allah wa ba da arziki Allah wake talautawa Allah wake ke ba da mulki Allah wake kwacewa Allah wake ke ba da haihuwa Allah wake ba da lafiya Allah wake hasko rana Allah wake kawo dare Allah waye kawo wata da taurari Allah matar da ka aura waye halice ta Allah ɗanka waye halice shi Allah kazar da ka cinye kazar waye ta Allah kwan kaji da ka kwashe na wane ne mamburan da ka shanye waye halice mamburan. dole ka yi da wannan duk wani shehu da ya ce ai mu muka baka arziki ya yake in wani shehu ya ce ai mu ne muka ba addu'a ka samu mulki ƙarya yake ah to yanzu da Allah idan shehu yana da addu'a da zai yi mutum ya zama shugaban kasar Ghana da Allah wa zai wa addu'a kai zai yi wa ko kansa wayannan shehu da san kudin tsiya a gidan suna da ɗaurin aure ba ana waso sangoro da su shi ne zai mai da kai shugaban ƙasar gane shi ya zama talaka yana daina kokowa da masara hauka yake ya mai da kai mai arziki shi ya zauna talauci sai ka san mashi mahaukaci ne shi sai ce a ai mu auliya da Allah ba mu da bukatar kudi duniya ba ta cikin ajandar duniya da shehu yana da yaya ko bai da yaya suna son kuɗi ko ba sa son kuɗi da kai da yayansa wanne shehu ya fi so to sannan ba addu'a kai kuɗi bai yi wa dan shi ba wannan akwai rainin wayo wanda ya rena ma hankali bari ku ji amfanin aƙida bari ku ji amfanin aƙida shehunai abin da suke yi da wayannan waliyan marasa rajista za su yi barazana ne su fada su sha to idan suka yi sa'a abin ya zo daidai da rama ko ta kaddara da Allah ya kaddara za ta same ka bo san da ita ba amma suka bantaro da ta same ka sai ce ai dama mun riga mun fada duk wanda ya ce zai ja da hoton dole ne dama mun fada kashi kuma ta tabbata ya shiga musifa ai ai ai kuma da kare yake ya ce ba matsala za ka yi arziki tun da kana mana biyayya sai ya sa a magana tashi ta yi daidai da dama Allah ya kaddara za ka yi arziki sai kai me sai kai arziki su to ai dama mun faɗa ai tuntun muka hango dama ai mun kamin abu ya matsa kusa mun hango shi tun daga nesa yaro ko ya hau turmi ka ji barawo ƙarya yake ƙarya yake san da ya faɗa ba abin da ya sani ga alarama an gayyace mu wani wa'azi a wani gari wara garin yana cikin jihar kebbi amma doguwar tafiya za ka yi daga kebbi kamin ka zai gari wani matashi ne da dan bol da ya samo kuɗi da ya dawo kuma sai koma addini hajjama addini yake gina masallatai aikace aikace na addini ya gina sabon gida ya gayyace mu ne da alarama mu je masa walima ya fahimci sunna ya sha sunna ta ratsa shi akwai wani shehu a garin shi wannan shehun ba shi ba matar shi ma tana raba aljanna wai ita ma sunanta sayyada wai matar ya ba bada wata ya kawo budurwa ya samu kawai tsara iyayenta da ya aure ta yace na nada ki sayyada ke ma aljanna kanana kanana duk zaki raba firdausi ne dai sai an zo waje na ne ba kuna jin karatu ya kira yaron da yace kare kuskura in ya kuskure gaito mu muka zo muka yi wazi ka gaito wannan fitinan na malamin na gombe to duk bala'i da ya shafe ka ka jawo ya ce ala gabar ta malam wannan an wuce wurin a yari ga an gaito shi sai malami ya bada sanarwa ya ce inda yana da rai ba za mu shiga garin mai wazi ba gane ramma wallahi sai na ka zo saura kwana uku za mu je garin ko mai an shirya sai wasu aikace-aikace na kungiya suka taso shugabanni suka ce ba inda za mu je mu tsaya wa ina aikace-aikace na ce ana rama ka buga ka gaya musu an daga wasu ya ce kai za a samu matsala shehu nan ya riga ya yi baki na ce ta yi musan ya yi Ko mun san ne ta so a wani aiki ne na alheri za sai aka buga waya ga musu to wa'azi an daga malam bare samu daman zuwa ba ka ce habba shehu ya riga ya ce dan gobe da ba zai shigo ba ya sai ya shigo ai shehu yi magana yankan wuka an gama ai sai aka ƙara imani da shehu muka sake ba su wata rana sai da muka taho har mun kusa mu kawo garin mun yi wa'azi a wani gari sai shugaban kungiya ya bugo waya cewa mu juya mu dawo saboda za a yi taro na bajet din masu tafiya tafsiri kuma ya kamata muna gari an gama shirin wa'azi gaba ɗaya sai aka sake aikowa ba za mu zo ba aka ce ta tabbata ta tabbata shehu kuma sai mu zure yake yana ayyuhu muka faɗa an gama ana jira yake kai mu faɗa da mun faɗa to da mu Allah yake harka da mu Allah yake harka Ana nan kasar Ghana mana joni kirimin da da su Allah yake harka Amin banza ba shi zai baku mamaki ba muka sake ba su rana ta uku har mun je wani gari da ake ba ta mun yi wa'azi washe gari za mu wuce garin a yi wa'azi kusan mai faru an haɗa kayan wa'azi ana ramma ya hau kan mimbarin an ce kamar duniya za ta shi ya yi kira ya gama an kira da na hau na ce jawo mun lawo usumu bi hazal baladi mu faro daga nan sai Allah ya kawo wani irin hadari aka goce da ruwan sama taro ya watsi aka ce shehu ya sake yin tsiya Zana bari tambaye ku in baka da imani ba za ka ɗauka shehu nan da gaske yana da tasiri ba to ƙarshe dai Allah ya kai mu gari mu je mu yi wa'azi mun karya wa shehu kwari to da yake malamin bini a yayin iskanci iri ne kun san me yayi sai ce to dama shi yi addu'a Allah ya ba yaron arziki tun da ya ja da shi to zai kwace arzikin sai ya tsiyace wallahi magana kamar wasa yaro mai arziki haka arziki ya rika ja baya sai da ya kai matsayin da ten gana siri yana ba shi shawa mutumin da yake kyauta da mota ya kyauta da abubuwa da sai shehu ya haɗu da mahaifin yaron yaron fa yana nan da rasa har zuwa ganin da ke gamu da ya haɗu da shi sai ce ka gaya wa ɗanka ya zo ya tuba kamin abin ya tsanani har ya kai ga rasa rayuwarsa ya zo ya tuba mu yafe mashi mu maida masa da arzikinsa in ba haka ba musifa zai fara ganin ta uban sai tsorita sai zo sami yare ce ka je ka ba mana haƙuri ya ce wa shehu ya ce baba ƙarya yake yi abinda ka ya same ni nan Allah ne ya kaddara bai da alaka da shi ba wani abin ne ya kawai canka ne sai abin ya zo daidai da lokacin da Allah ya kawo kaddara waɗanda ba san addini ba sai su ɗauka cewa wai shi ne ba abin da zai iya yi uban ya ce ai umarni nake baka dole ka je ka ba shi hakuri. to bai son ya faɗa da uban sai ce to zan je in bashi uban ya gaya wa malam cewa shehu to yaro zai zo ya tuba shehu ya ce to sai ya zo yaro ya kama hanya je kofar gidan shehu shehu yana cikin gida sai buga wa shehu waya sai shehu ya dauka ya ce gani na zo kofar gidan ka yana so in ganka ya ce dole <laughs> dole ka zo ka tuba ko ya ce a ah, ba na so in tuba ne. ya ce to me yake tafi da kai ce na zo ne gaya maka ƙarya kake ya ce na roƙi Allah duk da imani na zai yi rauni har in ɗauka kana azurtawa ko kana talautawa har in zo in baka haƙuri to Allah ya karɓi raina kamin da kawo ka. ya ce kuma idan ka ce kana azurtawa gawa ne kawunka ne kanin eh. mahaifiyarka ne da shi da uwarka wasu da uwarsu daya ga yanan talauci kamar zai kashe shi kamar da shi mai kudi a wannan sati gawa da nan gurin dan uwanka ne gawa da nan yayanka ne gawa da nan kaninka ne gawa ya kirga masa duk dangin ya ce duk wayannan yan uwanka ne na jini ga su nan tsiya tsiya kamar talauci zai kashe su in dai da gaske kana azartawa ka azarta su mu gani su zama masu guri kafin ka zo ka ce ka azarta ne kafin ka zo ka ce ka kwace abin da ka bani ya ce kuma yana tabbatar maka in Allah ya ma tsawon rayuwa kana garin nan kana ji kana gani za ga Allah ya dawo da arziki na jarabawa ce ya ce kuma duk da Allah ya dawo da arziki na na sake yin mota to ina sanar da kai in Allah ya da mutum da farko da zan banke da motar kai ne duk da ka ji an ce na yi mota to ka daina bin hanya da na ganka sai na ture ka da shehu ya ta ya kashe waya yanzu yaron ya juya zai koma ina zai koma gida kun san me ya faru kamin ya kai gida sai aka kira shi a waya daga capital na jiha wata kwangila da ya aka rike masa kudin miliyoyi da yawa gwamna ya bada approval ya je ya karbi kudin shi kan ya koma gida har Allah ya bai da shi miliyoniya da labarin tambaye ku da a ce ya yi rauni ya zo ya ba shehu haƙuri ne shehu ya ce to ba matsala mun yafe maka je ka za mu ga yadda za a dawo ma da arziki ka ya kamo hanya kamin ya zo gida sai aka kira shi aka ce ga kuɗinsa sun fito wa zai ce zai ake da Allah ya gama da Allah ya zo shehu ne Allah sa amma da ya je wa shehu sai ta hamma da gyaran kafureto kamin ya je gida Allah ya dawo masa da arzikinsa yanzu ya san wa ya dawo masa da arziki yaron nan haka Allah ya rinka buɗa masa kofofin arziki wallahi sai da ya zama ciyaman da lokacin gambar din su ana rama haka ne ya gayyato mu da ana rama muka je muka yi walimar ya zama ciyaman da lokacin gambar ku sa abin da zai baku mamaki hatta babban zakirun garin wannan yaron sai da ya mai da shi ahalus sunna an zo za a tare mu da ana rama sai shi hadda zakiru hmm. Zakiru? ko ba zakiru ba ne ya ce ala gabar ta zakiru ne amma yanzu na sunna na sunna na sunna na wannan shi ake cewa ka imani da Allah ba bayar karama ta same ka kenan ka rude ba yan bida suna ce ku ai ahalin sunna ba kun ce wai ba addu'a ba zuwa wajen malamai ba ala gafarta mala abin yayi tsanani sai an sa mana hannu saura kira mani sha sha sha in ka ga sa ka ta huta haramun ne wani malami ma addu'a ba haramun bane ba haramun bane ya halatta in ce malami ya mu addu'a yayi me ya halatta idan yana yawa malami kyakkyawan zato da Allah amma ba ciniki za a yi ba ya ce to ka kawo 500 ghana cedi babban aiki za a yi ɗan da fara ko ya ce za a yanka farin rago mai lankwasassun kahoni dan fowar nayin ne ko za a yanka kaza mai firingi-firingi ko za a yanka shekararren zakara ko za a yanka farar tabara kawai kaga alhaji yana yawo a kasuwa layin yan tattabara ana alhaji kaza da yana ina zuwa yana lekawa akwai wata kaza da wani matsiyaci siffata mashi ƙarya ne haramu ne da fara idan kuka ciniki da mutum zai maka addu'a kuma ka biya to idan addu'a bata karbo dole ya biya ka kuɗin to babu kira mai ci gawayi a na roƙe shi mun addu'a bisa garin dama na kuma na ɗauki sadaka na bashi ko na ba wani wannan ya halatta ba haramu ba yanzu ka roƙi Allah ta hanyoyi da dama ne ita addu'a idan za a yi tawassuli a roƙi Allah to ɗayan uku ake yi abu na farko a tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi kayi tawassuli da sunan Allah da siffofinsa Allah yana da sunaye yana da me siffofi kayi tawassuli da su wannan ya halatta in ilimi kake nema ka kira sunan Allah al-alim ya alimu wane ne alimu Allah ka ce allimni ka ilmantar da ni arziki kake nema sunan Allah ne ar-razzaq ya razzaqu urzuquni ya fattahu iftahli ya tawwabu tub alayya ya gafuru igfirli ya rahimu irhamni ka kira sunan Allah ko siffarsa sai ka roƙi Allah kar ko kana neman Allah ya baka kuɗi kai ka zauna ka rike tarbi kana ya razaqu ya razaqu ya razaqu ya razaqu ya razaqu ya razaqu to na ji ya razaqu to me kake so razaqu ya maka ba kai bayani ba ya razaqu ya razaqu ya razaqu akwai da yace ce mu yayi kafa zai daya ba bai samu koko ba sai ce to aka yi bai bai ta ne baka roki me kake so a baka ba ka kira razzaku ya ansa ba ka gaya mai kake bukata ba ka samu matsala ko ka samu matsala ba ɗaya na biyu shine a tawassulu bi a'mali Ka yi amfani da ayyuka na kwarai yi tawassuli da su Shi ne shine kai tawassuli bil a'mali Saliha ka karanta ƙur'ani ka ce ya Allah ina kamun kafa da karatun ƙur'ani nan da ne ka buɗa mun kasuwa da nake ko kai sadaka na zo ana karban tabarru'at malam yake cewa ka ba da sadaka kuma in ka ba da sadaka kai tawassuli da ita ka ce ya Allah wannan sadakar da na bayar ya Allah ina so ka sa ƴaƴana su da ƙur'ani mai girma wannan shi ake cewa tawassulu bil a'mal salihah ka ji kana san annabi a ranka ibada ce ko ba ibada ba ce ibada ce ka ji kana san annabi a ranka Allah ka tsine wani wanda bai san ne ka ji kana kaunar manzan Allah a ka shi ma ibada ne ita ba kana iya tawassuli ne ta ka ce ya Allah dan kaunar da nake yi manzan Allah a raina Allah ka biya min bukata kuma Allah zai biya maka saboda ibada ce ka kaunaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai sadaka ko da aikin alkhairi na uku shi ne a tawassulu bi du'a'i rajulin salih ya halatta ka yi tawassuli da addu'a ta mutumin kirki wani wanda kake masa kyakkyawa mutumin kirki ne ka ce ya sa ka cikin addu'a ya maka addu'a wannan ma me ya halatta amma ba irin ta yin bidiya ba wata mata tana gaya ma wata jojo wani malami tana son haihuwa a taimaka mata da addu'a ya ce to to to karamin aiki za a yi ko babban aiki ta ce ana ta malam ba gane ba ce to idan karamin aiki za a yi to za ki biya naira dubu ishirin amma ɗaya za ki haifa idan babban aiki za a yi za ki biya naira dubu arba'in to za ki haifa ya yi ka ji kiriminal wai masu yi da su ake in ɗaya dubu ishirin idan guda biyu dubu nawa shi yake ba da haihuwa wa yake ba da haihuwa akwai shehun da ke ba da haihuwa akwai waliyin da ke ba da haihuwa akwai kudubi da ke ba da haihuwa akwai wasu autadu da suke ba da haihuwa akwai wasu nujaba'u da suke ba da haihuwa akwai wasu asriya'u da ke ba da haihuwa gausi yana ba da haihuwa wake ba da haihuwa kuma bayan Allah ana rabba lillahi lillahi mulku babbar magana ya khaluqu ma yasha aha yahab liman yasha winathan wa yahab liman in ga عليما إنه عليم قدير الله يأتي لله ملك السماوات والأرض da ƙasa duka waye? na Allah ne Allah ya ce ya khaluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya gada mahalata. sai Allah ya ce ya habu liman ya sha'u ina sa yana ba da yaya mata ga wanda ya so in Allah ya gada ma sai sa ka haifi amma duka yaya ne mata Allah yana ma wannan yana so ka je aljanna da wuri kar a ma lokaci a hisabi haihuwar yaya mata na daga abin da ke kai mutum aljanna annabi muhammad ya ce duk wanda ko wacce ta haifi yaya mata guda uku kai ko guda biyu ka kyautata musu har ka aurar da su baka fifita yayanka maza a kansu ba idan kiyama ta yi ko mala'iku sun fara dukan ka za su kai ka wuta ya'ya matan da za su je wajen Allah su nemi cetonka Allah ya ba su su kama hannu ka su kai aljanna shi yasa ne ima shi yasa ka fara ambaton mata a wajen haihuwa kamar haifi ambaci namiji amma mun jahilai sun zo sun samu mutsar haihuwar yaya mata da an ce mai ta haifa ka ce mace a ce to an kuma Mm, wai an koma mace ta haifi mace cewar za ba sakarci wai in ka haifi yaya mata wai ba za su yi kuɗi ba za ka yi ta shan wahala ba wanda zai taimake ka ya gaya maka yaya mata nawa suke arziki suka rage yayansu yaya maza nawa da su da uban aka yi haihuwar guzuma ya kwance uwa kwance wa ya gaya maka na san mutumin da ya haifi yaya maza da yawa amma yayan matansa suka rike shi ya musu tarbiyya wannan ya zo ya aure ɗaya daga ciki ya ji daɗin zama da ita wallahi ran da yaron nan ya zo ya samu ba ya ce baba ina so ka raka da wani wuri tsoho da sa a hannu ya ce to mu je ɗana aka shiga mota aka zagaya a da aka je wata anguwa GRA yanje wani wani da gida ya ce baba gida na gida na ce ka zo ka samu albarka ya ce to mu shiga duk wani gida kai kai aka rinka yawo da shi a gidan department department nan wajen baki ne nan wajen hajiya ta daya nan hajiya ta biyu nan hajiya ta uku nan hajiya ta hudu nan baki mata nan wajen yara nan yan wanke wanke da kunna wutar lantarki da kashewa nan yan aka zo department din mai gida nan ga bangaren sa ga bangaren baki ga da tijo sai annabi yake wasa lati sai na gama gaba da yace baba ka san wani gina wannan gina yace a yace kai na gina yace ga ba kullun gina yace yaro ni ka gina wannan gina yace baba wallahi ban biya ka ba ka ina jin daɗin zama da ita saboda tarbiyya da ka bata wannan ba komai bane da nawa don Allah ka rinka mana addu'a ne da ita Allah ya ƙara ƙwazo zumunta ya mana albarka da tijo ce amin ya ce baba mu je ta umai da kai gida da tijo ce mm, mm, ni ne tun da na zo na riga na zo amma da su matan gidan gobe ka je ka gaya musu duk wacce ta shida to ta same da ala amma ni tun da na shigo na shigo kenan wa ya gaya maka cewa haihuwar ya mace masifa ce rahama ce balle ma maza yanzu da ya yi aure ya manta da kai ta matarsa yake yi yana yin aure ya manta da uwarsa balle dan boko ba haushe ce da ka haifi dan boko kar ka haifa masa mata saboda dan boko ubansa wahala yake ci uban matarsa ya fi uban shi uwan matarsa ta fi uwar shi ga su nan muna gani a najeriya ji abuja ka gani Ji abuja ka gani akwai wanda suna zaune da uwar abuja mata ta ce sam ita ba za ta zauna da uwar ba uwar shi ba ya to ni na gaskiya ba zan iya zama da ita ba da ƙananan shekaru na ta sani hawan jini na me bilal da zai ba zai yiwa ya ce to ya za a yi ta ce amai da ita kawai mana dama abuja wajen zaman tsofaffi da sai inda ne an ba da karamba da bai da za ta yi a nan garin a ta tuna ta amai da ita wajen ta a ga rashin za a kuma sakare ne ya ce to shi ke shi ne je zabuwa inna Allah ya gani na iya bakin kokari na ta amma hajiya ta ce bata yadda ba sauna kira mani sha sha sha kawai dauki wasu mai da kauye yana mai da ita kauye matar sai ta sa aka gyara inda uwa take zaune block din aka canja tayar aka canja tarazo aka sake kayan banɗaki aka canja fenti aka canja carpet aka canja air condition aka sa split aka canja kujeru aka sa abin da 3 seater 1 seater 2 dubai kujeru aka kawo katifa mai sifirin aka kawo bargo kafi amarya laushi aka kawo bai aka canza sai ta dauko wata daga kawai sai ta kawo wargo yanzu idan zai je ofis ya zo ya gaida uwar matarsa kame ya wuce wasa kuma tana kawai wai har yanzu bai gane shi na wuta bane ni abin da shi ta mure a harkar gaba da ke wai haka jira yake himu zo mun ce masa shi da wuta ne tukunna ya'ya ku nemi masu albarka kar za ka magale ya Allah ni dai namiji namiji sai ka haifi dan boko haram shi ma ba namiji ba ne ko ga ko dai shi ya rinka zuwa maka da bakar hula ka ka shiga bala'i na bi Allah ya baka mai albarka namiji ko mace mai albarka ake su wa ya yahabu liman wasu zukur Allah kuma yana bada yaya maza ga wanda yake so ji Allah aw yuzawwijuhum zukurana wa inatha ko ya maka misi ya hada maka maza da mata kamar yadda yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ya bashi yaya maza ya bashi yaya me mata ya bashi yaya mata to dole ka yadda wannan duka aikin Allah ne wannan shi zai sa ka gane ba wanda za ka bauta wa sai Allah sai ka kaɗaita Allah maɗaukin sarki da bauta to wannan shi ake ce ka yi imani da wa da Allah amma ka ce ka yi imani da Allah ga kira wata katuwar laya za ka ce wannan layar ba ka ce saboda tsaro tsaron ne wani matashi ahlus sunna sun shiga mota da wani dattijo motar haya a tasha ana cikin gudu mota ta kwace ta shiga daji ai aka rinka addu'a masu hasbunallahu wa ni'mal wakil suna yi masu menene wani ya rasa ma me zai kawo ta hayatu lillahi sai dai ya yi kokari ko bai kokari ba ya fafata ya can Allah taimaka mota ta tsaya mota tana tsaya yaro ce alhamdulillah Allah ban gode maka Allah ban gode maka wani tsoho dan bidiya yana zaune kusa da shi kawai hada fuska dan sai baci jakan yaro zo waje. wace suka fito daga cikin mota suka koma gefe yace yaro ban kaza na ji sai wani godiyar Allah kake ce wai Allah ya tsare mu yace wa ga maka ka mota ta tsaya ke sa ake cewa kullum ku tashi tsaye ko gagara gane ba sai zura hannu a jiyo sai dauko ta kwanda gaigiyar laya ya ce ka ganta ko hanci ba ta da shi matakar tana babu abin da zai faru ya zala wani allah sanawa da allah na sama da allah salaya wanda ya dogara da shi da laya aka ce ya dogara ko ya dogara da allah ana rama qalat lahum rusuluhum qalat lahum rusuluhum abillahi shakkun fadiri samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum ويؤخركم إلى أجل مسمى أنا بايا وقال الذين كفروا لرسلهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أها قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وعلى الله فليتوكل المؤمنون كذلك وعكي دوغرو الله كون الله to daga sanda ka dauki dogaranka ka ɗora ga wurin Allah ka zama Allah ka guda biyu baka sama ana an tumina billahi ba kai ba laya ko guru ba ko dan adam kaka dogara da shi to kaka dogara ga alhaji sai ya mutu sai ya gaga ko ba zai mutu ba shi yasa Allah ce in zaka dogara alhayy wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi. Allah ce zaka dogara ka dogara ga rayi wanda bai mutuwa wa ne rayi wanda bai mutuwa kar ka dogara ga sarkin garin in ka dogara ga sarkin kuma sai ka samu matsala to sai tafiya ta kai ka Najeriya ka shiga matsala ya za ka yi can ma zai taimake ka ko sai ka je China ka shiga rikici ko shugaban kasar Ghana zai karɓo ka saboda ba kasarsa bace to Allah fa duk duniya akwai inda ba kasar shi ba akwai inda ba zai yi operation ba shi yasa Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhuhu wakila Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin mafuda rana da mafada rana la ilaha illa huwa abun bauta da gaskiya sai shi in kana neman wanda zaka dogara da shi to su wakila ka dogara ka rike shi abun dogaro shi kare akwai wani mai masauki na Najeriya ya je wa'azi da maturu shi yake saukar da ni ranar sai nake tambayarsa ya kai ka gane suna ya ce ala gafar ta malam kamun tambayar da ya kamata in baka labari ya ce da ni direba ne da shi me direba ne mota nake da tukawa ina daukan fasinja ya ce sai 'yan sanda suka rika matsa mana hanya lamba a hanya duk inda muka je su tare mu sai mun ba da kuɗi sai mun ba da rashawa kai da sai aka ban shawara cewa in je ya samu wani malami ya mun aiki yadda ba sanda da zai ƙara tare ni ya ce na je aka kai da waje wani babban malami dan ciwa-ciwa malami ya ce akwai aikin da za a yi in an maka wannan aiki ba ba mai kada tare motar amma a je a siyo katuwar tinkiya tinkiya katuwa a yanka ta kamin a yanka tinkiyar a sa layar ya dauko ta layar ce ga wannan layar a sa a cikin bakin tinkiyar sai a matsa bakin tinkiyar sai a yanka ta to wannan tinkiya yadda bata iya kuka ba ka yanka ta to ba mai iya maka magana in kana kan hanya na ce ala ta malam da ka a samu matsala rike layar bari kawo maka tinkiyar kai da kanka ka a samu kuskure ya ce kayi aiki da hankali kayi aiki da hankali ya ce na samu rubina ne tunkiya na sai na kai mashi washe gari na je ɗauko na ya bada an gama komai sai a ruwa ya ce zina yi launi daga nama turu zan tafi gashuwa har na fito na tuna na manta laya na koma na ɗauko ta na sa aljihu ya ce tun da na ɗauko fasinja har na isa garin da zan je ba har dan sanda ko dai a hanya ba na ce laya tana aiki kai da da ina shan wahalar banza kaga aikin laya ya ce zina je na aja fasinja kawai sai ga 'yan sanda guda biyu sun zo akan mashin waye mai wannan motar na ce ne aka ce ka zo ana neman ka police station na ce laifin me ne suka ce an kaje can sai a gaya maka ka tambaye su mu kawai cewa kai mu taho da ya ce na ɗau buta zan je yi fitsari na fasa fitsarin na ji buta ɗaya goya ne akan mashin ɗaya hawo mashin ɗin a caba ya biyo mu muna isowa ɗan sandan da muka samu a kanta ce wannan wai da aka ce mishi ya zo ma wai cewa ya wai sai an mara bayanin mene aka ce wai wannan yawo hukuma da shi hankali bai san hukuma aka ce a sa shi a bayan sayar aka cire mai takalmi aka cire mai hula aka cire mai babbar riga daga shi sai gilita daga jirar wando aka tura shi a sai aka kulle yace bai taba shiga sai sai yara nan ba yace dama Allah ya aljihun ga jarabar da ya sata yace dubi tv sai ya ladu bai jira idan dai tana abokan abokansa direbobi suka zo aka rinka bada kuɗi da kira aka karɓo shi yace wallahi ina barin wurin ina shan kola ta farko da ciro layar nace Allah ya tsine miki albarka dan jifa da ita nace daga yanzu izalar ma mai zafi zafi irin ta suka bi rubar ce daga ranar da zama da izala an gane me ake cewa ka imani da Allah to bayan ka imani da Allah kuma sai ka imani da mala'ikun Allah dole ka yi da mala'iku akwai su kuma halitta ne na Allah ko ba sa saba wa Allah wasu Allah ya faɗa mana sunansu wasu bai gaya mana sunansu ba kamar jibrilu da mika'ila ƙura'ani ya faɗa mana sunansu Allah ya ce me man kana aya inda Allah ya faɗi jibrilu da mika'il wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila wa inna man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa وميكائيل فإن الله عدو للكافرين sai kwakwaro alarmomi kamar kwamfuta da sai ta yi browsing so ya yi browsing and browsing and browsing da ya karshe sai samu wayar ayar an ambaci jibril an ambaci wa mika'il ba su kare ƙura ya ambata ba akwai malakul maut shi ma Allah ya bace sunan shi qul yatawaffakum malakul Mauti, alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kun ga nan Allah ya bace malakul mauti, qur'ani ya bace shi akwai malik mai tsaron wuta shi ma wana da ya maliku li ya qadi alaina rabbuk ala innakum makithun nan ma a bace malik akwai mala'iku kaɗan da ƙura da ya ambace su saura bai ambace sunayensu ba amma dole mai imani da mala'iku Allah gaba ɗayansu to su imani da mala'iku babu matsala sosai sai imani da annabawa imani da wa annabawa annabawan Allah suna da yawa akwai waɗanda Allah ma bai ba kowa labarinsu ba akwai waɗanda Allah ya me ya ba da labarinsu a cikin alkur'ani mai girma akwai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ambace su ana ramma a cikin suratul an'am mm. Allah ya ambaci guda goma sha takwas a jere ya ce wa tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna ataina ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim mun ji annabi ibrahim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina mun ji ishaqa da yaquba wa nuhan hadaina min qabl to ga annabi nuhu wa min dhurriyyatihi dauda wa Sulaiman wa Ayyub wa yusufa wa musa wa harun ya yi dan birni kadhalika najzil muhsinin akwai saura وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين أقوي سورة أقوي سورة إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين Allah sai da kirga mana guda nawa guda goma sha takwas ba su kadai ba ne a wata sura sai a bace annabi adam wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata fa kula minha ragadan haythu shi'tuma kullum nan sai Allah ya bace annabi wa annabi adam akwai annabi idris ba an bace shi a can ba Qur'ani a suratul Maryam sai ce wazkur fil kitabi wazkur fil kitabi idris innahu kana siddiq kan nabi ah. ana rama akwai zulkifili shi ma ba a mace shi a wancan jerin ba amma Allah ya mace shi a cikin suratul anbiya wa isma'il wa ibadana ibrahim wa iz <laughs> واذكر واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين to ai kuma jagoran su ma gaba ɗaya ba a bace shi a wancan sarkin ba Muhammadu Rasulullah huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi shahidan محمد رسول الله da annabawan da aka ambata da wanda ba ambata ba dole ka imani da su amma sai dai waye za ka yi koyi da shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda allah shine wanda ya aiko manzansa da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya in kana neman shirya to tafi can in kana neman addini na gaskiya to tafi can domin Allah ya fifita shi akan dukan addinai ta rayuwa ka ce ina shaida Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah da kansa shine shaida da Qur'ani ya tsaya da damun samu matsala da kawai sai wani ya wani ya rike shirbi ya ce shine da aikan sai Allah ya fito karara ya mana wane ne shine wa Muhammadur Rasulullah to ku saurara ku ci akwai wata laya da ya kamata mu dan farke a nan annabawa Allah yana ba su mu'jiza to akwai waliyai su ma suna karama to wajen karama nan fara iya shege akwai waliyai zarin jinsa. da za su kambato maka karamar da ƙarya suke ba karamar gaskiya ba ce ya kamata ku san menene bambanci tsakanin mu'jiza da me da karama ita mu'jiza annabi ne ke nuna mu'jiza karama fa salihan bayi da sauran waliyan Allah na kololo a cikin su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai Allah ya bayyana da karamomi masu yawa a cikin su tabi'ai Allah ya bayyana da karamomi masu yawa a cikinsu ba lokaci da ko guda goma mun gaya Allah ya bayyana karamomi da yawa a cikinsu to amma kun san bambanci tsakanin mu'jiza da karama ita mu'jiza annabi na ya cewa ku zo in nuna muku mu'jiza amma ban da karama wali ba zai ce ku zo in nuna muku karama ba da kaji mutum ya ce zo in nuna muku dan da fara ne ba wali ba ne shaki ne saboda sanda Allah yake bayyana da karama a wajen wali shi ma bai san karama za ta bayyana ba sai ga ta bayyana ita ba a takara da ita ba a cewa ku zo ku ga karama ƙarya ne sanar duk karama da wali zai bayyanar dole ta zo ba ta ci karo da ƙur'ani da hadisi ba in ta ci karo da ƙur'ani da hadisi ba karama ba ce menene tsafi ne kana tare da katon masihirci ka ɗauka bai shi yasa sheku islam ya ce in kaga mutum yana tashi a sama karka ce ga waliyi on ba sa ba shirgegen matsafi ne in kaga mutum ya taka ruwa bai nitse ba karka ce ga waliyi jira a kwanan an faɗi wani waliyi wai dan nasu waliyi ko ku ji labarin shi ba eh, waliyi dan nasu wai yana da muridi sai ya ce wa muridin an zo za a tsallake ruwa ya ce to kai muridi eh. to ni zan kira Allah kai kuma ka kira ni kenan kai muridi ni ne Allah ka ka kira ni ni kuma in kira Allah na gaba muridi ya ce to sai shi waɗanda su da ce ya Allah sai muridi ya ce ya shehu ɗan nasiru kawai sai suka fara takarwa ba su nutse ba wai sai ɗan ya zo ya samu muridi ya ce kai ka da hankali shi yana kiran Allah kai kana kiran sunan shi kai ka kira Allah mana da Allah da ɗan da muridi da wafi sanin Allah da ɗan da wali da nasu wafi sanin Allah wato sai muridi ya ce to wai na cewa ya Allah sai nitse wai shehu yau ya bai gan shi ba sai da ya lalubo shi karkashin teku kafin wani kifi ya haɗe shi ya ce kai ya kai haka ya ce wani ne ya zo ya ce mu wani ma a kira Allah ya ce shaidan ne kai ba ka kai ka kira Allah ba sai dai ka kira ni <laughs> matsayinka bai kai ba ni za ka kira ma'ana saboda ni ne Allah ka wai wannan karama ce hauka ne akwai wani shehu wai shi ma ya nuna karama wai suna zaune a majalisa kawai sai aka ga wani abu da ba gane menene ba mai haske ya faɗo ya yi wani motsi sai ya mata. sai aka ce shehu wai menene ya faru sai ce Allah sarki wani mala'ika ne wa Allah ne ya yi babbar ma ya sha tafi karfin cikinsa to sai Allah ya fusata zai mai azaba sai mala'iku suka ba shi shawara ba wanda zai iya ba Allah hakuri Allah ya hakura sai ni to shine ya gangaro da gudu ya zo ne mai taimako to amma dai ba matsala mun cewa Allah a bar maganar kuma ya amince zuma da ta yanzu Allah wannan wali ne ko ɗan iska ne wai kuma wai sai ga wani wali wai shi saboda tsabar karama wai da yawa Allah su jira bai dogo ba sai da aka yi shekara daya kenan shekara nawa ya baya sallah wai har kura ta rufe bayansa aka yi ruwan sama har ciyawa ta fito a bayan duk yana nan ya yi jira bai dogo ba wannan wali ne ko dan banza ne wa akwai wani wali shi ma wai da ya mutu sai wani mafarki ga ruwa can zai ci kabarinsa shehu abadul bakka'i kenan wai aka je da gudu aka tona kabarin wai sai aka samu wai shekararsa arba'in bai taɓa rasa kabbar ikama a masallacin jam'i ba ran ya zo ya samu har ayi kabar harama an fara karatun fatiha wai ta kuka saboda kuka har ya mutu to wai da aka binne shi bayan tsawon shekaru sai wani ya wali ya mafarki ga ruwa nan zai ci kabare sai aka je aka tona kabarin wasu sai aka samu har yanzu yana da cikin kabarin ma yana kuka bai daina ba wai hawayen da ke zubowa a idanun shi har ciyawa ta fito tun daga bakin kabarin har zuwa bakin teku saboda hawayensa da yake zuwa bayan da shi wannan iskanci ne shehu malami tumasu ne wai ya tsinki dun mujan dabino sai ya ce wannan shehu tijjani rayu anhu ya kamata ya ce wai sai ya je hotun daga gare su tafiya kwana arba'in amma dabino ya faɗo gaban shehu ya ɗauka ya ce kyauta hadiya daga shehu bi wannan karama ce ko da fara ce to balle babban shehu malami abu ɗalibin maki shehu abu ɗalibin maki wai shi saboda tsabar karama shi karama sauri allah ya bashi saboda tsaba karama wai ya taba yin taku daya ya tsallake duniya na ce to ne ya tsallake duniya sai ya je ina wala karama ce to nan gudu za mu dakata ko ga wasu manyan dakarun suna sun kasa su tsare a sunan tausaya mana ne mu tashi saboda akwai aiki a gaba Allah ya muku albarka eh, ko da yake matasa sun ce sai gari ya waye kun shirya a ci gaba da caji har safe a tama ɗala ilfajar wanda ya shirya ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah rama ga wani goro ce hatsi yake karawa Allahu akbar wato tun da shi goro ne bai da mata ya ta wazi har safe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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Oh.